أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga cikin abubuwan da suka zo a cikin shari'ar mu mai albarka shari'ar musulunci a wa'anda ake yi bayan sauke azumin watan ramadan shine da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar ta yin azumin kwana shida a cikin watan shawwal wanda ya zo ya tabbata daga hadisin abu ayyub al-ansari da wasunsu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne ingantacce kuma sunna ce tabbatatta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya azumin watan ramadan sannan ya biyar da shi da kwana shida a cikin shawwal to kamar wanda ya azumin shekara ne baki daya wannan sunna ce da musulmi ne kokarin wato aiwatar da ita a cikin rayuwarmu a cikin daga cikin hikimar wannan shine wato kamar yadda aka sunnata mana yin sunna ba'adi bayan an yi sallah domin mu nuna cewar Allah maɗaukacin sarki ba mu ƙosa da bauta maka ba kuma mu domin wata tangarɗa da aka samu a cikin sallar farilla wannan nafilar ya zamanto ta cike wannan kafar da aka samu to haka zalika ma na sitta shawwal mu nuna ma Allah kan cewar ba gaggawa muke mu ajiye ba ba mu kosa da bauta maka ba ba mu ginsu da bautar ka ba muna nan muna da sha'awar mu kan mu ci gaba da bauta a gare ka domin Allah madaukakin sarki mai son a gode masa ne nauyi ne na godiya ga Allah jalla wa ala sannan kuma abin da yake ba a rasa ba a cikin azumin mu fatan Allah madaukakin sarki ya cike wannan wannan yin azumi ba sharadi bane a yi su a jere mutum zai yi bakin ikonsa in zai iya yi a jere ya yi a jere yawanci ana tambayar to mutum zai iya yin su ranar litinin da alhamus don ya zamanto ya hada falala biyu ga falalar azumin litinin da alhamus ga falalar kuma sita shawwal to idan ya yi da niyyar cewar wato ya yi dai da niyar sita shawwal ne don ita ibada kowace wadda take da tata ma'ana daban ba a hada su su zamanto kan cewar guda daya. zai yi ne da niyyar cewa wannan azumin sita shawwal ne amma falala da Allah yake bayarwa na cewa wanda ya azumi ranar litinin da wanda ya azumi ranar alhamis ranaku ne da ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah to zai samu wannan falalar amma ba zai yi da niyyar cewar ya yi ne da niyyar sunnar azumin ranar litinin ba ko sunnar azumin ranar alhamis da ike su ma waɗannan kowanne sunna ce mai zaman kanta to ba a haɗa su domin kowace ibada tana da manufarta mal a'malu binniyat wa mali kulli imri'in ma nawa ayyuka suna tabbata ni da niyya kuma kowa yana samun abin da ya kudurta na niyyarsa a haka zalika mata waɗanda suke da ramuwa an yi musu ruksa kan cewar za su iya yin wannan su shawwal kafin su yi ramuwarsu musamman in ramuwar da yawa amma in ramuwar ba yawa to al'aula gare su su kaddamar da ramuwar sannan su yi azumin sita shawwal saboda zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya azumin watan ramadan to waje take da ramuwa a kanta waɗansu suna ganin ba za a cibanta da cewa ta azumci watan ramadan ba har sai ta yi ramuwarta to amma a idan ramuwar da yawa ko kuma akwai mashakka a gare ta ta yi ramuwar sannan ta yi sita shawwal ko ba ta so falala ta wuce mata ta yi wannan ta yi wannan azumin insha Allah za ta samu falalar domin matsayinta yayin da ta sha azumin watan Ramadan saboda larura kamar matsayin wanda yake ya riga ya azunci watan ramadan din ne wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yayi to akwai tambaya ko to kuna tare da daga nan cibiyar alfarkan tare da imam ali bashir ali umar inda yake gabatar da tsokaci dangane da azumin shittar shawwal wato a wannan cibiya akar makallahu kusan kayi bayani ita falalar suke shawar da kuma ainihin yadda ake gabatar da azumin akwai mutane da suke wata ƙasar ko ce suke wani wajen su ma sukan ainihin wato so su yi wannan azumi ya za su gabatar da azumin nasu a can kasashen eh, ai da yake shi kasan shi azumin sitta shawwal abu ne wanda yake ba taro yake bukata ba kowa zai yi ne a matsayin ɗaiɗaikunsa saboda haka ko ina mutum yake zai iya samun dama ya wannan azumi sai dai waɗanda suke a wuri wanda yake wato sa'o'in rana suna da tsawo kamar irin waɗanda suke a can irin su finland irin su norway da sauransu to idan akwai mashakka mai tsanani a kansu to wannan zai zamanto sauki wannan zai zamanto uzuri akan kada su yi wannan azumin don kar su sama kansu mashakka idan kuma sun daure kamar yadda suka yi azumin watan ramadan suka samu suka yi to Allah maɗaukakin sarki zai ba su ladan insha Allah Allah ya ba mu ladan baki daya idan muka jiya ga ainihin sallar idi da za a gabatar a wannan waje ko a wannan masallaci ta alfurkan ya ya kamata a gabatar da sallar idi da za ta yi daidai da wannan hali da muka tsinci kanmu eh to na farko dai za a yi kokari daidai gwargwado ya zamanto ba a zo an daɗe ana jiran sallah ba daga za a sanar da lokacin da za a yi yadda daga an yi insha Allah karfe bakwai da rabi za a yi yadda zai zamanto ba za a bar mutane a jinkirin jiran a yi sallar ba wanda jinkirin shine zai kai haduwar mutane da zaman su tare lokaci mai tsawo wanda wannan yana da hadari yana da garari sannan kuma za a yi bakin kokari ya zamanto kan cewa duk wanda zai zo wajen sallar idin ya lullube ya rufe bakinsa da safar baki domin ya killace kansa kuma ya killace a sauran mutane daga kansa sannan kuma za a warware za a za a yi sahu warwara yadda zai zamanto ba an daidai an haɗe sahu ba an cike shi saboda irin yadda wato ƙwararru da masana suka ambata na kan cewa a rinka nisa da juna yayin da ake shiga cikin taro domin wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi da wato ilimi da kuma abin da aka sani na ɗabi'ar wannan cuta yana taimakawa na rashin na dakile yaduwarta to ɗaukan waɗannan matakai duk su ne dai abin da za a yi kuma ana yin sallar idi hudubar za ta zamanto gajeriya kwarai yadda zai zamanto an gaggauta tafiya kuma waɗanda ma a waɗanda kuma suke da larura ana kwaɗaitar da su ana zaburar da su ana ba su shawara kada su zo sallar idi su zauna a gida su sallar idi su haɗa mutanen gidansu su yi sallah tare domin sallar idi sunna ce kuma akwai garari a cikin fitowa da eh, shiga cikin cakuduwa musamman lokaci wanda za a dan zauna na a yi sallar kuma har a ce a yi hudu ba na haka duk masu larurar rashin lafiya ko masu girman shekaru to su a su sallah a gidajensu su bar sallar idi din a cikin jama'a wato su bar sallar idi a filin idi su zauna a gida su yi za su samu wannan ladan suna da asali akan abin da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik yayi yayin da ya zo filin idi ya tara an idar da sallah sai ya koma gida ya tara mutan gidansa ya samu ɗaya daga cikin barorinsa maulansa ya kaddamar da shi ya yi musu sallar idi kamar yadda aka yi a filin tare da kabbarori bakwai a raka'a farko da kabbarori biyar a raka'a ta biyu kafin a fara kira'a to haka mutum ma zai yi ana kwadaitar da mutane kan su wannan ana gabatar da nafila ne kafin ita wannan sallah ko kuma babu a kamar da yanda dama bayani an sani ci sallar idi ba a gabatar da nafila inda za a yi ta a masallaci ne in mutum ya shigo masallacin kafin liman ya zo zai yi nafila ba dan sallar idi ba dan gaisuwar masallaci ta hanyar masjid akwai wayanda suke ganin lokaci yanzu ga wannan larura ta zo sun je ziyara gidaje wanda ake kokarin rage hakan masu wato mutane za su iya kokarin kiran mutane a waya da sauransu domin sauƙaƙa wa kansu wannan ziyara ta zumunci duba ga wani abu ne mai jigo a ainihin musulunci ita dai ziyarar ba ba farilla ba ce ziyarar mustahabbi ce ba kuma ma sunna ba ce mustahabbi ce ba ta kai matsayin sallar idi ba to sallar idi ma mutum yana da uzuri kada ya je balanta kuma ziyara ko musamman ziyarar nan tana da badili tana da abin da zai zama zai tsaya a maimakonta shine sada zumuncin ta hanyar waya wayar nan ma har kallon juna za ku ko har bidiyo za ta iya yi ka wanda kake ma waya saboda haka kada a kallafa ma kai kada a matsa ma kai kuma gashi ma hukuma ta iyakance lokacin da za a fita iyakar yadda za a yi sallar a gama koma gidaje babu ba a bada damar a ci gaba da zirga-zirga ba da za ta ba mutum damar ya ce zai je ziyarce-ziyarce to addu'a mu shine a mu yawaita istighfari da tuba ga Allah da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya yi mana wannan damuwa da muke ciki salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam masdari ne na yayewar damuwa kuma kamar yadda muka ambata a cikin wannan a cikin azumin nan kan yawaita tilawa makaranta da suke tilawa in sun zo soka su tsaya akan addu'a kan Allah ya yi wannan annoba ya kawo mana ƙarshen ta kuma ga azumi bai ƙare ba mu ci gaba da addu'a din kan Allah ya yi mana Allah ya ɗauke mana wannan annoba